salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yattaba bi hadihi wa istamsaka bi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa بسم الله الرحمن الرحيم وقدرات المنتهى وتصير من خلفه حتى ينال رتبة الإذن والكرم نعم وقدرات المنتهى ما قال ينتكي وقدرات المنتهى wata firu min tana zaman zamantowa a bayansa ne hatta ya nala rutubata al'izzi har sai ya samu rutuba na ainihin izza da karamci har sai ya samu martaba na ainihin izza da karamci bihi fakarna ala ummi ladina mazau minan mamin nasu min da annabu muka yi alfahari akan al'ummomin da suka wuce na annabawa Mamin min nasi wal karami babu komai tare da mufaci karamci daraja ba da wani abu sai daraja saboda alaƙa mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam لا fi في فضله لو fi adadi. عددي من الأجائب منه أجزت من ختمي لا حد في فضله باب إيا كاك درجة من الله صلى الله عليه وسلم لو كنت في عدد لا ناكسا idan na kasance cikin adadi na mamakin abubuwa mamaki a jastu min khatami na gajiya daga cika falalan manzo Allah na kansa na yi iyaka ina son yi bayanin darajar manzo Allah kullum ina ƙara bayani ina ƙara tuno wasu to hmm. aka darajar manzo Allah da falalan sa ba su da iyaka fada ati tamma fi madhur rasul faqat wal madahu min ghairihi lahu mal ismi iko na iko na ya cika fi rasul a wajen yabon manzo Allah nan na tsaya hmm. kawai iko na ya cika wajen yabon manzan Allah kawai wal madu min gairi wato yabo daga wanin sa lahu min al wasa ne tare da zunubi yabon wanin sa wasa ne tare da zunubi shin zamu dauki wannan alal islam ko akwai tadayyidi sun an ce yabon wani mutum wasa ne yabon manzan Allah shi kadai ne kawai daidai sauran annabawa ba za a yi rizu ba sannan mutanen kirki ba za a yi rizu an gane ba na cewa yaban gwani ya zama eh, saboda haka maganan kila yana nufin cewa ne in dai ga manzon Allah ka tsaya yaban wani ma ya yi kama da wasa akwai tazara ko akwai tazara tsakanin yaban manzon Allah da yaban sauran mutane waɗanda ba annabawa ba misali amma dai ai in an fara haka shi ma kanshi na san yana yaban shehinsa shi ne likafin sufi ne ai to ai yana yaban shehinsa yana yaban waliyinsa to shi ma yaban shehinsa da wali-wali da shi ma wasa ne to ba abin da yake nufi kenan ba nake ji ina ganin yana nufin in ka hada yaban manzan Allah da yaban sauran mutane to yaban yaban sauran mutane kaman wasa ne bin zuwa ga yaban manzan Allah Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam wa sidratul muntaha wato magariyar tikewa kuma tana zamantowa bayan manzan Allah annabi ya riga ya wuce ta hatta yanala rutbatan izzi har sai ya samu martaba da izza wal karami da karamci bihi fakharna ala ummi alladhina badaw da manzan Allah muka yi alfahari akan al'umman da suka gabata min annabiyyin na annabawa ma min nas wal karami ba mu da wani abu sai dai karamci da daraja la hadda fi fadli babu iyaka ga darajar manzo Allah ba san fi adadi da na kasance cikin al'adadi eh wato na mamaki mamakin manzo Allah min khatali gaskiya na gajiya daga cikawa fadaqati tamma fi madinar rasuli faqad yabona ya cika a wajen yabon manzo Allah kawai wal madu min ghairi lahu ma al yabo daga wani manzo Allah wasa ne tare da zunubi الرسالة أبي زيد الخيروات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ميراث للأخوات والأخوات ما العبد babu gado ga yan uwa maza babu gado ga yan uwa maza da yan uwa mata tare da uba in ba kun ga uba yan uwa ba sa gado nam mala addu wala ma al walad zakar ko tare da ɗan namiji in ga ɗan namiji yan uwa ba sa gado kenan in akwai mace inda ya'ya mata ne yan uwa za su gado kenan su ne aula rajul zakar aw ma waladil waladi ko kuma tare da dan dajika in dai ga jika to yan uwa ba za su yi gado ba wal ikhwatu lil ab fi yan uwa li abai in babu shaqiqai kamar shaqiqai suke zukurihim wa inathihim mazan su da matan su in ba yan uwa shaqiqai yan uwa li abai suna tsayawa matsayin yan uwa shaqiqai mazan su da matan su duk haka abin yake in kanat ukhtun shaqiqa ila aka samu yar uwa shaqiqiya a ukhtun aw akhawat ko ka ka samu yan uwa yar uwa mace ko yan uwa mata bi abai fal nisfu lishaqiqa to rabi zai tabbata ga yan uwa shaqiqiya wa liman baqiya min al akhawat lil abd as-sudus sauran wanda suka rage daga cikin yan uwa ne abai suna da sudusi an gane idan mutum yana da yar uwa guda daya yana da yan uwa shaqiqiya ga kuma yar uwa ne abiya ko yan uwa da yawa da abai kaga za a kasa dukiya a ce nawa shida ko in zai ita yan uwa shi ya ta dauki rabi nawa ne rabin shida to ita sauran ita yan uwa kuma shakika eh, yan uwa da azziya zai ta ci abin da ya rage ta ci sudus a gani wani yawan bakiyar jin abu a shi za su ci sudus dika a gani idan yan uwa mata guda biyu ne ma, yan uwa mata shi guda biyu ne sai ga yan uwa ne abai zan su kwalli wannan da zuba gida daya ko saboda haka wannan inda yar uwa shagiƙai ga kuma yar uwa ne abai shagiƙiya za su ci rabi idan kuma wanda za su ci ɗaya cikin shida to shi ne cikon sulusai ne walau kana ta kai ne da sun kasance shagiƙai su biyu duka an samu shagiƙai lam ya kule da wani abin lil'akhawati lil'abdi yan uwa ne abai ba su da gado in dai ga shagiƙai sun kai biyu saboda dama ai suna cin cikon sai ne ne ko to kaga in uwayen sun ci sulusai ne to wannan yan uwa ne akwai ba su da gado illa an yakuna ma hunna zakaru ya sai dai akwai namiji tare da su fa akhuzuna ma baqiya lizakar mithl azmil unsayayn sai su karba abin da ya rage bayan wayannan sun ci sulusai ne hmm. to abin da ya rage sai yan uwa ne abai tunda akwai namiji a cikin su yayi ta asubanci sai su karba abin da ya rage namiji yana da misalin kasan mata biyu an gane eh

بسم الله الرحمن الرحيم بسم ولا إن مرت لها شهور ثلاثة فصائل معذور nan ana magana duk wanda ya tufatar da mace sannan sai ya sake ta zai karɓi abin da ya bata ta tufafin tare da kusancin zamani kai a gane ya tufatar da mace sannan sai ya sake ta ya yi mata akwati sannan zai sake ka. zai karɓi wannan tare da kusancin in ba a daɗe da yin auren ba kun gane zai karɓi kayansa wal aka in marar laha shuhuru salasatu amma karɓa ɗin sun watanni uku ka wuce fasa'ida ko biye da uku mazu an hana ya karɓa wannan tufafin da ya mata da wato wata uku ya wuce ko biye da wata uku an hana shi ya karɓi wannan tufafin amma kafin wata uku sai aure ya rabu to zai karbi wannan tufafi da ya bata wa in yakuna ikhtalafa fil mulbasi fil malbasi fal qawlu qawlu zawjatin fil anfusi ya zaman to sun yi sabani ga tufafi an gani za ta ce ta ce ainihin kyauta ya bata shi kuma ya ce ba kyauta ba ne wato ya bata ne da sharafi ba kuma ya ce ba shi ne ya bata nan gaba za ka biya shi to maganin wa za a saurara magana maganin mata fil wato in taimaka wato ga tufafi mafi tsada tufafin da ya fi tsada an gani sun yi saɓani game da tufafi shi ya ce ita ta ce kyauta ya ba ya ce ba kyauta ba ne ya ce aro ne ko bashi to za a saurari maganar mace ne an gani in ana saɓani ne akan tufafi mai tsada tufafi wanda yake da tsada sosai to magana maganar mace ce za ta abin da ta faɗa shi za a yi aiki da shi amma za ta rantsi والقول للزوج بصوب ممتهن ولبس ذات الحمل بالحمل ابترن مغانا مغانا ميجي ne ga tufafi na abin tufafi na sana'a tufafi wanda yake na aiki irin tufafin nan wanda ake shiga cikin da shi ko wanda ake zaman gida da shi misali ba wai na kwalliya ba idan tufafi ne wanda ba na kwalliya ba to magana magana miji ne an gani tufafi eh irin tufafi wanda yake ba ba mai tsada ba kamar ce roba roba da kuma irin dai tufafin irin kayan da ake sawa a yi a je kicin ko a yi wani abu to in suna jayayya kan shi to magana maganar miji ne duk abin da miji ya faɗa shi za a yi aiki da shi amma sai ya rantsu wallu su za su ilhamu istara na bilhamu tufafin mace mai ciki yana gwamuwa ne da ciki idan mace na da ciki sai mutu ya kama da tufafi to wannan tufafin ya haɗu da cikin ne kamar yadda dole ne sai ka ciyar da yaron da ke cikin cikin an gani to ita ma dole sai ka ciyar da kaga yaron da ke cikin ciki yana yana fa'idantuwa da ita ne to za ka baka abinci saboda yaron da ke cikin ciki ko da saki uku mutum ya yawa mace zai baka abinci kuma zai mata abinci, an gani tufafin mai ciki yana gwamuwa ne da cikin inda ya sake ta da ciki ma to tufafin ta ya haɗu da cikin ne wannan tufafin ba za ka dawo da shi ba an fahimci wani gu? tufafin da aka yi domin ciki koko dai tufafin normal tana da ciki ya dinka da kaya ce saboda taiwa eh, saboda ba ɗauka kawai ya gwamu da yaran mm. inda da ciki ya bata wal akhdhu in marrat laha shuhur wato karba karban wannan abin da ya bata tun watanni suka wuce watanni uku ko fiye da watanni uku mahzuru an hana wa in yakuna ikhtalafa fil malbas idan ya kasance sun yi sabani ga tufafi ne fal qawlu zawjatin tace aro ya ba a tace ainihin kyauta ya ba shi kuma yace aro ne maganan wa za a saurara magana maganan mace ne ga tufafin da ya fi tsada mai tsada sosai والقول للزوج بثوب magana magana miji ne da tufafi wanda yake na aiki tufafi wanda yake ba mai kyau bane sai ba dai zaman zatul hamli sannan tufafi na ma'aboci ya ciki iktara na bin hamli ya gwamu da cikin ne hmm. wa alaikum a shi idan mutum ya fahimci wannan zai ga wannan magana duk wanda ya tabbatar da mace sannan zai zuke ta in dai auren bai daɗe ba zai karɓi wannan tufafin tare da kusancin zamani kai tsaye ka gina nan mutum in dai wata ɗaya wata biyu sai suka rabu zai karɓi akwatin kenan an gane in kuma ya zama ta riga ta yi amfani da kayan zai karɓi abin da ya samu hmm. wa alaikum salam ta waya ku ta ta ba shaka eh, in dai kawo ce ta ba za ta yi ba shi zai ba dole sun sai ba dole ta bai girki ba sai eh, iya na amma zai ba ta ta ba wani umarni tsakanin sai ya gawo da zai girki kuwa abin igiya kuma abin yana rawa ne a yi ba magana shi kimin girki an da zai ce kimin girki shi nan ya dawo da take da na a kwanin da gaske to ai ita ma ya lafi ce ci bayan ba sa shiri bayan yanzu a akwai auren yaro ai ba magana sai ka ci har ta yi fushi ba ka ce cin abinci na ba abin da ya kawo wannan magana a gari na ya tafi bisa kan mai ya masa keta a cikin yarga ya zage da maganan wai ina ka je ne yasa ka dawo da wuri ba ta bane ni kadai duk bai taso ba sai lokacin da ya dawo da ita shine take da wannan ikon yana da ikon yin zake ta ya je waje ci abinci cikin naka duk ba matsala bane an gani tana iya tsaya ko ta dafa ma kanta abinci ta ci ta bar shi in kuma ta da ta gada man yin girki ta ajiye mai in ya gada man ce ce in bai gada man ce ba dole bane hmm? na'am shine yayi shi ya shafi na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim hidayat ilm waris misal al-awwal halaka um ukht li-ab mutum ya rasu ya bar mahaifiya ya bar ƴan uwa li-abi ya bar ammi ya bar dan uwan uba وما نصيب كل منهم منين كسان kowanne daga cikin su aljawab asl almas'ala min sit asal mas'ala shida ne zaka za dukiyar shida lil um as-thuluth li adam wujud ita uwa tana da ɗaya cikin uku nawa na shida tana da biyu ita uwa li adam wujud al-waris saboda rashin samun reshe mai gado saboda rashin samun reshe mai gado sannan saboda rashin samun jam'u mai al saboda babu yan uwa da yawa babu taro na yan uwa a gane inda akwai yan uwa to shi amir zai gado ba dan uwan uba lil ukht li ab an nisf yar uwa da abiya tana da rabi lil firadiha saboda ita ka aiki wa lil am al shi kuma ambi ya zama asibi yana da sauran abin da ya rage saboda shine aula rajulin zakar shi ne namijin da ya fi dacewa mutum da shi ne ya fi dacewa shi zai zama asibi na'am sai misali tsani misali na biyu halakar rubuwan zauji mutum ya rasu ya bar mace ofitsaini le'ab mutum ya rasu ya bar matansa ya bar yan uwa le'ab guda biyu am ya bar dan uwan uwa dan uwan uba zauji nan ba mijin imrun ba ka ce ba ce halakar mar'atun ba a ce halakar ba na fama mira su kullum min hu ɗan larabci zaka duba halakar mar'un ba ai duk haka ake kawo halakar mar'un su ke kawo dole dole kawo duka halakar mar'un ba imra duka wannan mutum ya mutu wannan namiji ne ya mutu a yi mutum ya mutu ya bar uwa ya bar ɗan uwa ya bar ammi wannan kuma mutum ya mutu ya bar wa ya bar miji da yan uwa guda biyu a abai da ammi kuma miran su kulli minhum da hmm. ya gadon kowanne daga cikin asalin matsala mina asalin matsala shida ne zawj annis shi miji yana da rabi kaga namiji ne mijin yana da rabi da adam wujudin fardin wahid saboda rashin samuwa reshe mai gado babu ɗa babu ɗan ɗa hmm. tunda babu ɗa ba ɗan ɗa miji yanzu ya ci rabi sannan yan uwa li abai guda biyu suna da sulusani biyu cikin uku na dukiya na'am li adamu wujudul far'il waris saboda rashin samun rishi mai gado ba da ba dan da so yan uwa li abai za su samu sulusani na'am wa li adamu wujudul asl al waris kuma saboda babu asali mai gado tunda babu babu rishi mai gado ba da ba dan da sannan babu asali shi ne uba a gani tunda babu uba mai gado namiji to shi ma zalika sai su ci sulusaini wala ya jami wududul mu'afsu da kuma rashin samun mai ta'asubanci ba a samu wani wanda zai ta'asubanci ba wala ya jami wududul ikhwa wala akhawati shi da kuma rashin samun samun yan uwa maza da kuma yan uwa mata shagiƙai in Inda akwai yan uwa maza da yan uwa mata shagiƙai to a nan wajen ya za a yi فإذا أخال الفروض ذوي الأختين لأمس صدر نعم نعم ba yan uwa nulayiru an na zabar fars za mu lura cewa ma'abuta burut rabon gado ma'abuta cin gado sun cinye duk abin gadon sun cinye duk abin da aka bari istagraku sun cinye duk abin da aka bari gaba ɗaya. wal mas'ala alat wato matsalan ta yi auli lam baka lil am shay'un ya'khudhu shi an bai babu abin da ya rage ne da zai karba ya kai yi auli shi an bai babu abin da ya rage misali kaga miji an kasa dukiya shi da ko miji ya ci nawa miji ya ci uku ba shine ba rabi ba to yan uwa da abin sun ci sulusai kaga ba ta isa ba shi da ne dukiya hmm. dole sai an ƙara guda sai an yi auli da guda ɗaya ne aka yi auli ya zama bakwai sai aka ba yan uwa li abbai hudu sai aka ba yan uwa li abbai yan uwa li abbai hudu a ci uku hudu hudu kaga yaran bakwai to shi an bai bashi da komai a nan wajen أن أصحاب الفروض استغرقوا التركة والمسألة آل المسألة تاي أولي ولم يبقى للأم شيء يأخذه شيء أم باشر وأنا أبن ذكر بايز لقد سيها قرى نعم ثانيا

mutum ya mutu yawa matar shi ba miji bane ya mutu yawa matar shi kenan ka gani ya ɗan gajiyar ce mutum ya mutu yawa matar shi matar shi shi miji ne ban mace kuma zanen yana da mahaifiya mahaifiya yana da yan uwa shi ma yan uwa su gaje shi ka gani الشيخ الرهابية بسم الله الرحمن الرحيم الخامس من من فرضه السدس نا نبير وان دربان شيء سدسي الاخت ما لعب او الأخوات ما الأب إيه دقا تكون وان دربان شيء سدسي أكوي إرؤوا إرؤوا ولا أبي إرؤوا لأبيها كوكما إرؤوا ديوا لأبي ما الأخت إن أكوي إرؤوا شديدها أبوي in akwai yar uwa guda ɗaya shakiya mutum ya يا ya يا da muka yanzu tsazin nan ga yan uwa shakikiya ga kuma yan uwa li abbai kaga su shakikiya za ta ci nawa za ta ci rabi yanzu yan uwa li abbai zai ci mai sun ci sudu sudu sun shi ne su sulasai ne wanda over 2 plus 1 over 6 sai 2 over 3 dama ana so yan uwa duk gadon za su kare wuce to batiri yan uwa mata ba duk gane za su cika da wuce biyu cikin uku so da idan aka samu yan uwa ya za su ci 1 over 2 na abinda mutum ya bari in mutum ya bar miliyan goma sha biyu za su ci nawa miliyan shida to su kuma sauran za su ci ɗaya cikin shida na miliyan shida za su kashi ɗaya an gane abin da ya rage akwai azurai su suka karba in babu azurai sai a kai bai tsimani an gane sai a kawo mana mu amfana da shi in babu tsimani nam babu ijimali eh, akwai mazhaba na gaba akwai mazhabun rad a dawo musu da zuciya a sake rarrafa musu a gani idan akwai masallaci ba za a iya za su san ba misali na wani masallaci ana sa a ɗan akwai abubuwa na marayu da sauransu ba za a iya amfani zama baiti ma ba eh, abin da gara a mayan ba magadan su tsara gada magadan su gada na su marayu ne zai kuwa ga marayu sosai da suke tsara taimako fa inna lil ukhti aw al akhawat min al ab asru tasmilat sulasai lalle yar uwa ko kuma yan uwa da ah, ko kuma yar uwa ko kuma yan uwa da yawa da abbai mata suna da ɗaya cikin shida wanda shine cikon sulusai ijma'an qiyasan wannan ijma'i ne na malamai babu saɓani tsakanin malaman fiqh qiyasi ala alal lati qablaha qiyasi kamar da ke gabaninta in kana fiha ukhtani fa akthar idan akwai yan uwa mata guda biyu ko biyar da biyu shakikai mutum ya mutu ya bar ƴan uwa mata guda biyu ko biyar da biyu sakadatul ikhwa sakadatul ukht wal akwat aw al akhawat min ab to yan uwa mata ko ƴan uwa li abiya ko yan uwa mata li abai sun fadi inda akwai yan uwa shakikai guda biyu mutum ya mutu ya bar ƴan uwan shi guda biyu an gane shakikai mata hmm. sannan kuma ya bar yar kwali abai ko yan kwali abai to wayannan shagidan sun kare li shi shine magana da ya faɗa cewa ne fa in kana fiya uktani fa aksar li abwayn idan ya zama to akwai yan uwa guda biyu ko fiye da biyu li abai a shagidai kan shine li abwayn uwa da uba shagidai sakadatin a ukti to yar uwa ta faɗi ko kuma yan uwa da yawa mata sun faɗi illa idza kana ma'aha aw ma'ahunna akhun li abai sai in tare da ita ko tare da su yan uwa mata din akwai dan uwa ne abi namiji in akwai namiji sai ya yi ta abin da ya rage daga cikin dukiya sai sai su raba kamar an ce su mutum ya mutu da kowa sai yan uwa mata kawai yan hmm. uwa mata guda biyu ko biyar da biyu nawa za su ci sulusai ne ko za su ci sulusai ne nawa zai rage in a cikin uku yanzu nawa zai rage an ba da ba da an ba da sai zai rage to wannan ɗayan sai su akwai namiji a cikin yan uwa ne abai namijin sai ya musu sai raba tare da yan uwan shi da zakar mutum na zuwa ne namiji ya samu misalin rabon mata amma iya zama to ba namiji tsakanin su ba su da gado kun gane kan karatu mutum ya mutu ya bar yan uwa dama idan yan uwa guda ɗaya ce shaƙiƙiya da kuma yar uwa mai abiya kaga ya za a yi kaga yar uwa ya za ta cire rabi to kuma yar uwa mai abiya za ta kai cikin shida cikin sulusai to idan yan uwa matan shaqiqai sun kai biyu ba ko biyar da biyu za su ci sulusani sun suka ci sulusani yan uwa mai abai ba za su yi gado ba saboda an ga dama ce yan uwa mata ba sa wuce sulusani duk an buga an kai an kawo yan uwa mata ba sa wuce biyu cikin uku na dukiya ba sa iya cinye duk yawan ba sa iya cinye dukiya duka kuma jonas ta so laka inda ga shi kai guda biyu biyu cikin uku yan ne abai mata ba su da komai amma akwai namiji a cikin yan ne abai din to sai ya zama asibi sai ya jawo musu sai abin da ya rage sai su wannan ɗayan da ya rage one over three din sai shi dan ne abin sai ya janyo sai ya raba da shi da ɗan uwansa namiji ya samu rabon mata biyu shi ne eh, za a ƙara mai wa abin da ya rage sun kuma ɗauki zai a kawo lalitan gwamnati shi ne ke eh, lalitan gwamnati sai ba gwamnati eh, ta titi titi ka gina makarantun boko da za a yi karatu ta samu lada ita marigayiya ko marigayi su ba za su gado wani nan eh zuwa wale ya gado inda ga shirkai da yawa mata da aka samu ɗan uwa shirkai da namiji mai ana da za su tare ya kan mutu shirkai eh ne zakar da da yi shi abin da kotu suke yanzu misali wani su na eh, wannan percentage din da suke sawa a ciki kushiri eh. to wala ne ba san da suka samu wannan 10% ba don wannan 10% da alƙali ke karɓa kusan ya fi magada ma samun kamar shi ne kamar shi ne ma mai gadon in biliyan ɗin biliyan goma ne yana da 10% kaga ya kudin cikin yayi an gari da shi gaskiya ni ban san inda suka samu ba gaskiya don kusan zan fahimci kama akwai shiga haƙƙin magada tsakani da Allah ten percent fa duk kudin yanzu a ce ɗan tafiye ya rusu kai alƙali ka raba gado kana da ten percent kana kana zo ka raba gado kawai ka zo kai baka da alaƙa da gidan kai ba kowa bane an baka ɗaya cikin goma da dukiyar su kuma yaran kila ba suna da yawa kila wani yaron wallahi ba zai samu gadon ka ba in mutum na da gidaje ɗari kana da guda ɗaya kana da sai kana da kai kana da goma a cikin gidajen goma wani mai gado a cikin yaran zai samu goma ila wani yana da yara arba'in yana da yara hamsin ma wani to gaskiya wannan ten percent ne babu wani dalili da na sani ne a kan shi a iya sani na ba ban sani ba kwa ko wani fakihi wanda zai iya istin baɗin wannan ten percent ɗin wa alaikum salam a dama mai wanda ya raba gadon ya kamata ba shi wani abu ma. aiki ya yi wannan raban gadon aiki ya yi lalle ya kamata a saka mishi da wannan aikin da ya yi ta fiye ciniki aiki ya musu sai ya biya yin lissafi da ya sha wahala aiki ya yi na? kwanar da gaske ila kudaden ba zai ke yawo ba za zai je nan wajen a yi bayan gida kaza a gida kaza kaza ne kowanne labin gidaje akwai gidan shi a karo sai ayyukan abinci ko akwai gidan shi a waje kaza akwai gidan duk shi ba za a kawo mai lissafi ya hana kanshi bacci ya kaza ai za a iya tsada mana kan rabon gado za a iya yi akwai wani wanda na ga ya buɗe rabon gado enterprise eh duwan zai zo za a raba gado zai duba to gidaje nawa ne in ya duba yawan gidajen da yawan dukiyar da ya mallaka sai ya kama kuɗi gwargwadon yadda zai sha wahala ba laifi ba ne an gane nan arewa suna da yawan taimako ne yan arewa suna da kara sosai eh, in za a haka makabarta tsabari zai ga kyauta ne to wala yanka ce sauran garuruwa da kasashen duniya duk mai haka makabarta tsada za a yi da shi nawa za a biya ni mai yin wankan gawa wala biyan shi ake yi eh, a kaman china su da ke ba da musulunci china da ma'an wani naku ya rasu ba su yadda a yi musu bannan fili ba sai kun biya sai an sai filin da za a yi na ina ba ta gane eh, wannan ragobi ke da ake da shirin da ake shafe da bikin bayan da to magada suna cewa maimakon a kai sun kunda akwai yan uwa na kusa kusa da gamisi zai kuku ba da yi sai a raba musu ulul arham ba wannan suna cewa ga wani sun ga damar yin haka zuwa rabu sai ya mai musu da kani insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك